wanda ya ɗauko ki ya kawo ki nan cikin gidan gidana ne kuma nan da kike ciki ɗaki na ne kin ji ko oh ke ce tsohuwar matan nan tashi ita ce ita ce to ai bari ma ki ji in faɗa miki duk wani abu da duk wani abu da wani kisisi na da menene da makirci da kulle-kulle ba wanda ban sani ba kin je kin gama yawon albasanki yawon tallan albasanki a bakin titi an aura mishi ke bari ma ki jin faɗa miki na ce ko hajiya ta matsa an aura an mai auren dole shine yanzu zaki dawo oh haka ya gaya miki ya wuce wai to bari ki ji in faɗa miki me yake sa wani irin yaro ne wannan hmm? shi kuma irin nasu tsarin kenan abin da zai yi kenan shi kenan dan zaka yi mata biyu sai ka zama makaryaci wannan fa shine makaryacin namiji ka buga nan ka buga nan shine alheri kai yanzu gali mun dinga magana ɗaya kenan kamar cin kwan maiya a gaigaya a lasa a ajiye maganar aure kai da sadiya babu ba zai yiwu ba in kuma ganin kana zuwa yar kasuwan nan ne kana samun dari da kwabo kake shan giyar aure kake gigin yin aure to za ka daina domin makaranta ma baka gama ba zan je in samu kawu ya zo ya mai da kai makaranta duk yadda za a yi kasuwar ma an daina Dama ina so mu zauna ni da ke, mu yi 'yan shawarwari mu tattauna. Domin ina na fuskance ki, na lura ke ba mai son fitina ba ce kuma ba irin dai mace ce dai mai son zaman lafiya. Shi yasa nake so mu zauna mai shawara. Domin na fuskanci duk wasu abubuwa da ke faruwa gaskiya ba laifinki ba ne ba. Duk matsalolin nan daga mai gidanmu ne. Gaskiya ne, kuma ni ma ai wani abin da laifi na anti. saboda lokacin da ya zo ya faɗa min yake fa faɗa min maganganu a kanki da na yi tunani na yi nazari a matsayina na mace saboda ai ciwon ya mace na ya mace ne da na tsaya na yi tunani wani abun ai da ba a yi shi ba amma ni dai ba abin da zan ce sai dai ki haƙuri anti an miki laifi ba komai ba laifinki bane ba ba laifinki bane ba ni kaina da kika gani lokacin da aka kawo ki gidan nan kin ga ai bana nan zuwa ya na ya shirya min ya min daɗin baki ya tattara ni ya ce in tafi gida lokacin da kika gana dawo ɗin nan kin san abu na manya za su gaya za a ce mijina zai yi aure kuma ni ina gida suka fuskanci lallai akwai matsala to kin ji silar dawo wannan tawa amma duk wannan ki ɗauke shi ya wuce Abinda da za mu yanzu mu zo mu zo na mu haɗa kanmu mu fuskanci alƙibla ɗaya. Gaskiya ne, na daɗe ina ji. Ana samun matsaloli kuma ina jin gungumi daga bakin mutane cewa namiji munafiki ne. To yau gashi ya zo har gida, mijinmu kuma munafikinmu. Bari masa munafiki, aikin ga yanzu a ƙarƙashinsa muke, dole dole mai masa biyayya. Fatanmu da shi dai kawai mai masa addu'a wannan halayyar da yake da ita ya daina kin san maza kowa da irin halin shi to dan haka dai mu taya shi da addu'a Allah ya shirya mana shi yanzu ne kike ganin za mu girka to anti ai shi duk abin da kika ce shi za a yi to mu tashi mu shiga kicin ke tayan table ma za mu yi na safe daban mu ga me za mu da rana ma mu ga me za mu rubuta za mu yi a satin nan kullum sai mun yi kalar abincin da muke so To anti ban ƙi hanzarin ki ba. Eh. Duk zan na ɗauka zan gaya komai sai ki ah, huta. Ina ba zai yiwu ba ai komai tare za mu riƙa yi tashi mu shiga kicin. To wai kai yanzu me mafita? Wallahi ni na rasa gano mafita gaba ɗaya kaina ya kulle. Na rasa ta ina za a fito wannan mafitar wallahi. Ni abu babban abin da yake bata mu rai. Wai kamar ni ina za ta kalla wai ta ce wai ban isa aure ba. Kaga lalle ku akwai matsala. Akwai matsala? Wace irin matsala? Daga gida mana. Kaga ko ni yanzu dadi ya mu magana akan lalle in ban fito da majiji ba zai bani sa'uwani. kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma abin takeice ma wani ma dattijo what ban gane ba mm-hmm. kina nufin wai wannan da naga ya zo wajenki da shi za a hada ki aure shi wallahi bai isa ba billahi allazi la ilaha illa huwa bai isa ya aure ki ba na rantse da Allah wallahi ba zai aure ki ba kuma sai mun yi aure ko inna tana so ko ba ta so wallahi sai na aure ki to Ni da yanzu shawarar da zan baka, addu'a kawai za mu dage da yi. Ai kawai babba addu'a ita ce kawai su bamu mu yi aure. Amma in dai suka ce fa ba za su bamu mu yi aure fa akwai fa matsala fa. Gagarumin matsala. Haka ne, kai ma dole ka je ka yi ƙoƙari ka shawo kan mama. Ki ma bani da su. Dole ma sai an mana aure. Idan kuma ba a yi mana aure ba, wallahi sai na ba kowa matsala. Haka ma ba zai faru ba, in Allah yadda ma za su amince a yi wannan auren. To, Allah ya yarda. zuwa yanzu shigowar ta ma ke Anas, ka dakata ka ji abin da nake so in gaya maka. To ni yanzu abin da nake so ka fahimta kana ji na ko? Ina so ka kwantar da hankalinka. Yawwa. idan ka kwantar da hankalinka komai abin nan a cikin ruwan sanyi za a yi shi kai bari ka ji in gaya maka duk duniya fa yanzu fa babu wanda bai san cewa ina gonar mutumin nan ba ina son shi kuma ni alhalin a zuciyata ba haka bane ba yauwa eh to shi yasa nake so na ce maka ka bar maganar ba a waya za mu yi ta ba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 maka ba waya nake yi ba labari nake bayarwa wannan littafin mai suna mugun zama na rantse da ko kuma muguwar bakuwa ba girman Allah ka yi haƙuri mara mutunci ka rika yaudara ta ashe ki dama maka abin da ke kulla to fita ka karki ba ni kike aiki ba to aikin ki ya kare daga yau na sallame ki dan Allah dan annaba ka yi haƙuri za ki fita ko ba za ki fita ba

No. ka kai su gidanka tsakar da su ruma kauka Allah ya rufa maka asiri ta bayyana tun al'amin ya tsaya iya kuɗi Maria, wai ya haka ne? Fatima, wai menene haka? <laughs> Wai ke, Maryam haka muka yi da ke? Kamar ya. Ya baka gane ba ban gane ba wani irin ganewa kuma. Ki mun bayani. Wani irin bayani? <laughs> Tambi anti. <laughs> Fatima, wai dan Allah me yake faruwa ne? Fatima, wai dan Allah me yake faruwa ne? Yau kuke nema ku mai da ni wani juju ne ne ne, wai menene haka? A tsaya yi mun bayani mana. Ba na son irin wannan. Wai a fito a bayani dalla dalla. Ban fa fahimta ba fa. Ban fahimci me kuke nufi ba. Na shigo na wannan magana tana dariya wannan tana magana sai ka ci shashashen Madina. Oho, so kake ga mun fasa kai to. Wai Ina buƙatar a yi mun bayani fa. Ban fa gane ba. Ah, ba na son irin wannan. Wai menene ne? ne. Fatima yanzu ke ma haka oh, muka yi? A'a ba wata Fatima tambayi Maryam. Au? ba matsala. Bari ji ina da A'a zo zo zo ka ji zo ka ji. Kai Allah na tuba. Wala shi ne abosho an yi ba a yi ba. Barki ganin ba zai kara dawo ba. Kai. kamar ɗanki da ma a ce ina da ɗa namiji to sai a ce ya rama shi ma in kina da ya mace amma yaushe saboda Allah kamar ɗanki da Allah malam saurara ka yi sallama na fito ka zo kana ta min zance a dukungune aikin son komai inda baki sani ba kin ce baki sani ba saboda Allah shin yaron nan gali dukan ta yayi ko ko me yi mata ciwo duka ne ai da sauki to sata yi maka Shi da na ce rauni iji mata? Na gaya miki in rauni ne da sauki. In ɗauke ɗauken da isaba ne in yi min a gidana ai da sauki. Domin na san wannan asara ce in Allah da ku Allah ya mai da min da ita. Ba gali ba ne nan? Ɗaukar magana da yake a cikin gari wacce ce baki sani ba. A ce kuma ɗaukar magana ta kai ya har ya ƙetare iyaka ya shiga gidana. Ludayi, ka ce min gali ya min kaza ya min kaza. ni ba za ka zo ka ringa mun shawut a cikin gida baka gaya mun abin da ɗana yi ba shawus eh. ni ne shawus din eh kai ne shawus din shawus i eh. ha ka shigo an karbi bakuncin ka baka ban zance a guda ba sai duk guda mun zance kake kana wai wani danki danki kaza kaza to me kake nufi yarinya ta yi wa aika aika yarinya gurina to yadda ke ta bai gaya miki ba duk yawan madidin da ake a cikin garin nan ke ce baki sani ba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 fidiya ce ko dandatsa in aka yi masa aikin san bai isa aure ba ai yarka ya ce idan kin san yarinyar guri na yarinyar gurin ki ce me yasa da na zo da maganar da farko kike zare min ido hadin nan da ya tsaki na nema ki lakace min hanci ka kawo tankai ta gidan jaka ba dauri da ya karkada a ruwa ya bata ni zan biya gobe za ka gaba komai kwantar da shi in an yi aure kenan ya tashi a gidansa ko ba za a zubar ba a'a ba za a zubar ba gaskiya saboda an ce mun an zub da ciki mutuwa ake ni kuma wannan ya tawa da ta rige min guda ɗaya jal yaran nan ina haifa ba zama suke ba ba zan yadda a zubar ba abu ɗaya masalaha, in kin yadda da ita yaron gurin ki karɓa to in ku ba zai karɓa da Allah saurara yanzu na ji na amince zan je in samu kawunsa da babban shi za mu zauna za mu yi magana sai a zo a san yadda sai ma an yi shawara ba ke ce tsohuwarsa ba to in ni ce tsohuwarsa bai da na gaba da shi ne ko dan mace ne dan mace ne nuna mun uban nuna mun uban sa yana da rai eh, ka san waye uban shi Ha? dan kai sa an karba to ku ce ba za ku karba ba mana wallahi za mu iya wallahi in kuka ce ba za ku ai ba shi kare yake zuwa baka tambaye ta munafika Ka tambaye ta. Dama aina san kin san maganar. Shi kada yake zuwa. Shi yasa kike ce min abin nan. Yarinya ta zama taksino gareji ka zo za yi mutane. Tunda na ce ma ka bari in samu kawunsa da babban shi. Mu yi zance sai ka gaya miki ba ki raga mun Kada Allah fice ka bar min gida. Ni kike gaya wa kuma karba dole sai kin karba wallahi. In ko baki karba ba Qur'anin Ubangiji sai na samu wadanki dandatsa. Ni na gaya maka zan je gurin kawunsa da babban sa. Ni kike dawo kike. Eh na gaya maka. Wallahi sai kun karba. Qur'anin Ubangiji in ba ku karba ba kowa. Shi ma ya je ka zo mai kyau bana.